bacin kama ta da rundunar 'yan sanda suka murja ibrahim kunya ta fito ta ba mutane haƙuri dangane da irin abubuwan da ta shafe tana yi a dandalin sada zumunta na tiktok assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanku da zuwa tashar aa boka tv idan yau kuka zo tashar aa boka ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa murja ibrahim kunya wacce ta shahara a dandalin sada zumunta na tiktok a karon farko ta fito da nadama da irin mutanen da ta gani a cewarta murja ibrahim kunya ta yi wani bidiyo mai dogon minti mai tsawon minti uku inda take ba wa al'ummar annabi haƙuri kasancewa irin tijara da irin abubuwan da ta yi a wannan dandali na sada zumunta na tiktok mutane da dama suna tofa albarkacin bakinsu a kan yarinyar wasu na ganin cewa koko hukuma ce ta zuba mata ido take cin karanta baka ko kwa yaya abin ya kwana ga dai murja ibrahim kunya da bakinta kar ku manta idan yau kuka zo tashar aa boka ku danna subscribe sannan ku danna kararrawa sanarwa murja ibrahim kunya ne ta fito ta ba mutane haƙuri a cikin wani bidiyo da ta shafe mai tsawon minti uku a saurari bidiyon lafiya. kuma Allah dan annabi duk wanda yake jin haushi na dangane da wannan kes din ya yi haƙuri kuma duk ma wanda na sabawa a cikin rayuwar duniyar nan ta malik yawmiddin har yake jin haushi na kamar haka dan Allah dan annabi ya yi haƙuri idan mu ne yau ba mu ne gobe ba rayuwa ce babu yanda ta riska kowa baya wuce kaddararsa a cikin rayuwa kuma wallahi wannan bidiyon da nake yi na haƙurƙurtar da al'umma annabi Muhammadu ba wanda ya sani in yi wannan bidiyon kun san hali na in an sani zan faɗa muku in ma ba a sani ba zan faɗa muku kawai ina so in ba wa jama'a haƙuri duba da yadda na ga al'umma sun yi ca a kaina mutanen da ban taɓa tunanin ma sun sanna a rayuwar nan ta duniya ba su na rinka gani a gurin nan so ba mutanen ma da ban yi tunanin za su iya shiga cikin abin da ya shafe ni ba su nake gani a cikin irin wannan kes ɗin sun shigo su hakan ya sa ni kuka sosai a cikin police station saboda kamar ina da saurin karaya akan abu yanda na ga mutane suna ta kai komo a kaina wasu ma suna kuka a cikin police station wasu suna kaza ga wasu mata nan sun zo gurin suna yin alwalla suna sallah su shiga masallaci ina kallon su ta window ina kuka sosai wannan abin shine da da karyan min da zuciyata fiye da yadda mai tunani yake tunani a cikin rayuwata ta duniya so sannan kuma sai wa'anda zaka ji suna cewa ai an yi min rashin adalci ne an yi min kaza polisa ba su kyauta min ba sai ran da ake yin birthday na za su zo su yi min haka wannan abin setup ne wane ne wane ne na farko abin da nake so in wayar da al'umma akan maganan polisa da ake cewa ba su min adalci ba ko wani abu abin da nake so ku fahimta anan duk abin da polis ya kar ku ga laifin shi saboda shi police order yake bi kuma akan aikin shi yake idan police bai kaddamar da wannan abin da aka sa shi ba zai iya marasa rasa yin ta aikin sa ko kuma ya rasa kaza su dan Allah dan annabi ku daina zagin polisa wanda suka zo suka kama ni saboda su ma information ne suka samu kuma ni har ga Allah polisa wanda na hadu da su a jiya wanda suka yi arresting dina maganar Allah sun nuna min soyayya kuma wallahi I'm so so happy I'm very happy na ji da. daɗi kuma idan kun ga wannan bidiyon ina muku fatan alkhairi daukacin ga baki ɗaya polisa wanda na haɗu da su a wannan division ɗin gaskiya ina muku fatan alkhairi kuma na ji daɗin yadda muka kasance da su don wallahi tallahi akwai wani folis a gurin wanda shi ne ma ya arasin ɗina da hannun shi sunan shi ɗan ladi ba zan manta da sunan shi ba da akwai kuma wani aliyu shi ma a cikin folis ɗin nan yadda muka rinka hira kaman an san juna muke ta maganganu muke ta maganganu har ake ma barkwanti na ce ba komai mu mujarrabi addini wata ran za ku ga kaman ba ni bace ba ma wani lokacin ma in aka ce ga 'ya'ya ga kaza za ku ga kaman ba ni ba kuma tun kafin wannan abin ya faru ina yawan furuci irin wannan akan bidiyo na ina Allah ka shirye mu Allah ka kawo mana mafita a cikin rayuwa kuma dangane da makirci aka haɗa